الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين muna الله سبحانه وتعالى بكرة ta'ala da أيكم من الخير Ka gafarta mana kurakuranmu da mu da tattaki da kara mana imani da Hima da ikhlasi da kuma rufa mana a cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan kace idan ajali ya zo wali zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangiji ya kawo yau laraba a ah, tsare kai a ah, sha hudu daidai sha hudu daidai ga watan rabi'ul awwal bi ma'ana watan daidai na kalandar musulunci na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi daidai da kima sha uku sha hudu ga watan sha biyu disamba kenan لا شكرا تدوبوا بيو تقوم شاسدا النبي الحمد لله منطوح جلتات من آه، أقائد الشدعة الكتنية الشرية منطوح جلتات الكتنية كمنع الجنشية لا إمامية ما تقول ما ما يقوم شاهدوا بيو ويو قام قارد لتات ميسونة حكبة حكبة من التاريخ cikin bangon za a duba nan wajen farkon fuskan bangon za a duba za a ga suna mai kasu shikbatun gina tarih wato shikbatun ma'anan shi wani zamani wani lokaci wani period na tarihi wato ko tarihi na wani lokaci zuwa wani lokaci sai ka kubatun illan shi da wani yanki na zamani kamar yadda Allah maɗaukaki sarki bayani a cikin na bai, an bayyana ta sa'alun wannan sura yake ladi ta a ahqaban da wuta idan suka shiga wani wutan jahannama ladi kina fi su zauna a cikin ta ne ahqaban ay waɗansu zamanu ta babu iyaka to a kakanta ya zo a jam'i plural form ne da singular ɗin shi ne hikbatun hikbatun wani yanki na zamani wani yanki na zamani ne ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam da yake tsakanin mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila qatali al-Husayn radiyallahu anhu zuwa كشف حسين حسين والجردد في سنة واحد وستين هجرية شكرا sittin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu wannan kan period din da yake yanko ya bamu tarihin shi kawai shi yasa ya kira shi min tarihi, suka ba su min tarihi, wani yanki wani zamani wani period ne zai ɗauko daga mutuwan da Allah zuwa kashe na Hussein har abubuwan da suka faru tsakanin su kawai ya daɗe Ali, na wannan littafin sunan shi Usman ibn Muhammad al-Khamis Usman ibn Muhammad al-Khamis ina fata an da ko ai muna da a ɗan juwa mu ma a Hausa muna da sallari muna da liti litinin kenan to suna al-Khamis sunan Muhammad bin al wannan maktaba wato a wanda suka ɗauki buga shi ne ana samun shi a babban library library shi ne maktaba al-huda al-muhammadiyya al-huda al-muhammadiyya a sunan wannan eh, shagon littattafai ko kuma ma'aikatan littattafan da ake samu wannan littattafan suka ɗauki nauyin buga shi suka buga shi alhuda almuhammadiyya siriya irin ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam can a bangaren hannun hagu wani ɗan cross da suka yi haka sun sabatun jadidatun mutamayyida wato wanda sabon bugu ne wanda ya bambanta sun sabatun sun sabon bugu mutamayyida wanda ya bambanta da sauran bugu da suka wuce wannan nasu kesan ne wannan da shi ne littafin da za mu fada izinin Allah subhanahu wa ta'ala da za mu je a muqaddima shi mawallafin wannan littafin da muke fara daidai yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wannan a duk wani aiki alkhairi وانا مسلمي كان صلاه بسم الله الرحمن الرحيم سبب تيمنا سبب لما الفتا بقوي بالقران من جرما ان الله يقول القران ان تجي سوره الفاتحه شيء فرقه بسم الله الرحمن الرحيم فرقه عن ذلك سيكون الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تشيما ان الحمد لله ina fata an gane manzo Allah na ce kullu amrin zai shani duk wani al'amari mai muhimmanci dan da a fi bi bismillahir rahmanir rahim wanda ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba huwa afkar ta asiru ya tin duk wani aiki mai muhimmanci mai albarka da a fara shi da a fara shi da bismillahir rahmanir rahim to mai tawayyan albarka mai dukkan ran albarka bayyantaccen albarka mai tawayayyen albarka ne ina ba ku an gane ko da shi ta cikin masu wannan falitin da kai su ke fara da bismillahir rahmanir rahim sai su fara da yaba wa Allah madaukakin sarki su kuɗe masa da yaba su ilimi da lafiya da shi kan ɗauka alƙalami su yi rubutun ma sannan su zo su yi salati da sallama kuma da manzon kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai su ci gaba da bayanin irin salo da dalilin da ya suka wallafa littafi wannan shi yasa abin da za a mutum fara da bismillahir rahmanir rahim ko littafi ko boko ko littafi aka fara a haji ake bismillahir rahmanir rahim to yau muna za a fara multiply multiplication ne ko ne addition ko subtraction

na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da kariya da Allah ya kare mu daga sharri kawunan mu in kowane mutum akwai sharri a tare da shi a akwai alheri a tare da shi ina fata an gane tun mutum da waɗannan abubuwa biyu in bangaren alherin shi ya tashi su kai mamaki shi sai za ka dubu ɗari in bangaren sharri shi ya tashi ya yi wata aika aika ta ban mamaki to shi ka kullum mu ke rika neman tsari daga ɓangaren sharrin Allah raba shi da sharrin kansa ina fata kan gane wani sai a ta amalin Allah ya kare mu da munanan ayyukan dukkan abu. dukkan da yadda Allah ya yi shi mai yin shafawa ne da shi munanan to kullum ke rika kuro Allah ya kare shi daga ɓangaren munanan kar su zo maka Allah duk wanda Allah ya ya shiryar da shi wala mudilla lahu babu wanda zai adda shi wa man yudlil duk wanda Allah kuma ya fitar to la hadiya lahu babu wanda ya kai shiryar da shi kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasmuti bai sai shi wanda yake so Allah shine mai shiryar da shi ashhadu an la ilaha illallah ke ina mai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka nan ma ina mai shaidawa lalle annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne shi amma ba bayan wannan gabatarwan فإن أصدق الحديث mafi gaskiyan zance kitabun hadi shi da littafin Allah wa khairal mafi alkhairin shiriya shi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne shiriyan annabi sallallahu alaihi wa sallam sunna wa sharran muri kaga mafi sharrin al'amura da ta su ne abubuwan da aka ci ko aka danganta su a cikin addinin musulunci kuma mafi sharri abubuwa kenan suna faɗi a zahiri in ku duba postar da ake nuna na maudidi kan za su ga yanzu ana sun ke huna ana yin su a cross kuma a raka ana yin su cross ɗin kuma idan kuka lura har su ke a masu kudi a kan ke yi haka a sama a masu kudi shi ne ta ne don to kaga tun da aiki ɗan kaɗan ana ganin ba wani abu bane ba wani abu ya zama ya ba zafi yanzu kuma abun fiket da da irin jikunan nan da ake yi da atamfa da mene da hoton sun ke yi ɗinka ranar maulidi da aka fito da makamci samu a ce a mahaukatan manzan Allah akwai ƴan yan ligan Allah akwai mahaukatan manzan Allah yan wasu na gani wurin kusa sun yi takardar su a baya a yayyage amma amma a ce tsabar soyayyen manzan Allah ne da kuma begensa ne na haukatar da su kawai daga ana wuce a gudu wannan dan niga ne sai kuma a ciwo a abin nan a fa'irin dabarun a kauce a fa'irin lizi a kan jiki kuma a rike tabbaki a ce ɗan nigan manzan ɗin. ba da abubuwa suna tafiya a tafiya a haka filin su faɗa da suke ɗauki mutum da wannan mataki zuwa wannan mataki ya samu a manzan in a shirin umuri mafi cikin al'umura su ne muhdasa su abun da aka kiro aka yi innovation na shi aka kiro musulunci aka sanya masa lada da ɗimbin yawa in dole ta kullu muhdathatin da irin wannan cikin kirkire dukkan su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bala'in ku bata ne babu wani ɗaya da baki da ya akwai shiga sannan da haka da kawai wannan bishiya hasana wannan bishiya wannan wani bishiya mai kyau wannan ba bishiya mai kyau ba dukkan kullu bala'in bata kuma ilahi dukkan da kai mutum ba a kan bane za ta ga wuta aiki ta ɓarfi to Allah ubangi ya rufa mana asiri ya tsare mu kuma amma ba sannan bayan haka kuma malam ya ce shi wannan Usman da muka ta sunan shi ko Usman ibn Muhammad al-Khamis yace in kuntu ni na kasance uqaddimu rijlan akhiru usta wato ina gaba ina baya ina gaba ina baya wajen rubuta tarihi dan wajen mutuwa manzo Allah da kashe ta yi na bukari ya da ya kan gabatar da kafa ɗaya ja baya ya yi gaba ya ja baya yana taraddudi a kan ya yi rubutun ko kar ya yi ne ina fata an gane indama kasara bali lokacin da tunanin tunanin an aktuba fi hada mawdu' tunani da yi rubutu a kan wannan topic ya zo a kwakwalwarsa sai ya yunkura kamar sai sai ya ja baya sai gaba ya ja baya me dalili a karamakallah ya ce wa zalika dalili da ta ke kama rubuta kusar rubuta ya kasara man a fihi domin ya kuci waɗansu sun kuka cikin abubuwan da suka faru a wannan tsakanin وانتو تطير بترج كثيرة الجنون احيانا وانتو بحج تطير بسوء ابتع حج بكثيع وغالبا اما مجوري وان ده ستروب تتاري اقول ده يقعروب اذا موتو عن نجد الحج بسيني جفاته تبتعطيني تروب تاتي حكام ما شعفوا تنزل شعر غالبا an yi ta distortion an yi ta eh, canza tarihin an yi ta ɓata tarihin don a yi tanishi cikin mutum da magabata suna fata an domin a fata musulunci wala shakka babu shakka annahu min al-mawdu'at al-hayya yana da cikin wato a ah, eh, topic ba masu kyau yi magana a kan su rubuta su wa in ka gaba alaihi waqtu tawil duk da cewa fa wato lokuta masu zamani ko ya wuce ya ga ta rubuta tarihin da kusan shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu da talatin wataƙila ko da ashirin da takwas wataƙila ashirin da takwas tun da hijira ne na manzo Allah tun da ya yi ten a Madina ko? Wasan 438 idan sai minus 18 kafin kusan ashirin da takwas. kaga daga lokacin manzo Allah ya rasu sannan kuma waɗannan abubuwa suka biyo baya. Al'amari ne wanda ya daɗe tarihin sa daɗaɗɗe ne. Walakin abu hayyun fi nufusu, ita haka amma a yake a zuciyar musulmi ko? a raye al'adu rayuwar masu Allah kan tana nan a raye a zuciyar zukatan musulmi kibaran lidalik aljili saboda girmama saboda girmama kudanci al'umma yanzu tarihi na nan na shekara talatin ko ashirin da wani a nan a kamar shi jiki ne akwai wani ko akwai principal ko akwai wani wani da za ka sani tarihi da kuma kalla kullum ƙara sabon yi su kamala kullum a raye ke a zuciyanka kamar jiya ne in eh, kamar jiya ne an kuma kuma daga kamar jiya jiya nan ta mu su tarihi su baya mutuwa saboda saboda girman darajar waɗannan al'umman aljiri aljiri generation annabawi al'umma al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kara yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukan tunani manzon Allah yana nan a raye a zuciyarka tarihin manzon Allah yana nan a zuciyarka duk na bin haka na sahabi kare don idan kan kullum kan ta tare da manzon Allah kan za a ci maka umma. kan za a ci maka Abubakar kan za a ci maka na Aisha ka ce annabi kawai ka isma amma ka manta da nana aisha annabi kawai ka isma ta manta da abubakar da umar da usman da ali ba su yi ba a dan fare suke cikin su ne tare da shi ذلك الجيل الفريد wato al'ummar da a taɓa yin irin su ba a fari su kai maka aiki da ba a taɓa tarihi bai taɓa samun irin su ba. Wacin talfafan al'azim sannan kasancewan su su sahabai tamkar irin taurari ne masu girma masu daraja masu haskakawa kana manta da shi akwai tauraro a sama to haka sahabai suke min al-mustaqim al-aqya cikin zaɓaɓɓun bayin Allah sahabai special taurari al-mustafaina zaɓaɓɓu al-aqya kiyayyun al'umma ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai kawar da manzan Allah ya wuni da manzan Allah ya ci abinci da manzan Allah ya yi sallah a bayan manzan Allah ya yi jihadi a bayan manzan Allah shekara da shekaru shekara da shekaru sama shekara ashirin وليس كما أشهد أخذها عند أجل صلى الله عليه وسلم كان شكر أربعين yayi shekara goma sha uku a makka goma a madina to mutumin da kara ya rayu da annabi shekara goma sha uku ashirin da uku ashirin da uku ta halitta da kuma ya yi shi su sakka tarihi tarihi ولما كانت كلمة الحق نورا يهتدى yadda yayin da kalman gaskiya ta kasance irin haske ne da ake shiriwa da shi walima zalika jilil mubarakin na kawai alaina nan da abinda waɗannan al'umma na sahabai suke da wata alala sama da mu kana lissawa sai mala ya ce kyauta na da abin ya zama to wajibi ne kawai an yi da abu ma kuma alaina min hukum ba da gudunmawanmu game da waɗansu haƙoƙinsu musamman wani nau'i da haƙƙinsu da yake wuyan shi ne ne mu kare mutuncinsu mu daraja su mu bayyana wa al'umma matsayinsu kuma mu rika nuna cewa su ne haƙƙin wannan duniya suka haƙƙinta wa al'umma fashanuhum in sha'anin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa ka sha'ani ghairihim ko ba kamar sa'anin waɗansu mutane ne can daban wasu muhum su sahabai ai iliminsu wa amaluhum da irin ayyukan da suka yi wa addinin musulunci nan da da suka koya kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni nisbaqu ilayhi babu wani makhluqin da ya riga ba wani makhluqin wanda ya zauna gaban manzon Allah ya talita ya karatu akwai wani malami da za ka zauna a duniyan nan ya kamo waɗannan ɗaliban babu wanda aka gabatarwa musulunci ayyuka irin na sahabai to wanda zai zo bayan su da zai aiwatar nasu sun wuce mana sun riga mu a komai sun riga mu a komai na fata an gane ko lam yusbaqu ilayhi ba wanda ya riga su zuwa ga samun ilmi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yulhaqu bihi kuma ba mai zuwa da ba ya kama su kuma ya riga su kuma ba mai kama su ba mai riga kuma ha'ula'i da waɗannan bayin Allah ne sahabai a azzallahu dina Allah ya ɗaukaka addinin musulunci wa azharuhu kuma Allah ya ba wa musulunci na rinjaye Allah ya ba wa musulunci na rinjaye wani mutum ne ya gama rayuwa ta taba zuwa da awa a'a kawai ta ƙasarka da tare ban taba zuwa da awa ba ko nan da kawai ban taba zuwa dai mu je dai a kai ziyara a kai musulunci ko a ban taba ba sai za a ta haɗa kan shiga daga madina ya kai ya ba musuluncin afirka daga madina ya kai musuluncin india daga madina ya kai musuluncin china daga madina ya kai musuluncin rasa ta afghanistan su jikin fantastin a Daga da fa babu jirgin sama kalle ka ce yanzu kawai yan awoyi su samu a jiya a ka kashi ba zai ka kai ka lokacin ba jirgin sama ba mota babu fat babu test babu wani telegram ko kuma irin abin babu su ba makin babu kake shi hawa ne akan dabba ko shafi ko rakun ko doki a kwana aje nan a kwana aje nan a kwana amma sai da suka mamaye musulunci duniyar nan suka ɗau musulunci idan aka tambayi mu kilomita nawa daga wani lokacin gwamnati ga mabukawa nan har yanzu suna nan ba ta ugu a a'a amma shi ya sace yin zafi a hafi sai ya zage su duka rabbi Allahu akbar wasabi saboda haka ba za mu riske su sun ce sun mana cikin kaukawai tsakaninka da su ka mutu a jiya ko kai shiru kan jahannama a kan dalilin taɓa kawai haka da wani option haka da su ne Allah ya ɗauki addini kuma ya rinjaye da shi a kan dukkan kafirci domin su suka karya daular romawa a hakan nan su suka karya daular farisawa a hakan nan wanda su ne daular guda biyu ko babawa wannan lokaci ba a nuna musu yasa amma su da sahabai suka danko da su suka kaso su suka yurkushe su suka turmushe su suka tattace aka kafa tukin musulunci a daular romawa aka kafa shi a daga tukin musulunci a daular kwarisawa suka conquering this roman empire da kuma da abin suka ja da suka kona su a da musulunci kuma haka ba wa nahanu mu a yau وإن كنا ننهج بفضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم duk da cewa muna ambatan kallon ku da darajar ku da matsayin sahabban manzon Allah shi ba ki mu kullum illa annana sai da mu nan ba ma raya wala na jaki ba ma wa cewa lahum kismatu su mai ne a in muka ce ma akwai ne to mu ta gona da ni duk da cewa suna da daraja suna da alala suna da matsayi sun fi kowa mahaluki don Allah kullum muna faɗan sai dai ba mu isa mu bi kirji mu ce su ma a sumai ba ne wanda ba ka kuskure a'a idan za ka so mutum ka yaba ka masa ka so shi ka yaba ka masa daidai inda Allah ya kai don tsananin son mutum idon ka ya rufe ka ɗaga shi ka kai shi inda Allah bai kai shi ba nan kuma ta yi ka wuce gona da wuce ka wuce gona da wuce ina fata gane ko yawa ba mu ce su ma amfani a'a fama ja'ala Allah ismata domin muna sanin cewa Allah bai sanya wato isma ba illa lil anbiya'i illa lil anbiya'i wa mala'ikatihi yawa waɗanda Allah ya ce mahakumai ne wanda ba su kuskure su ne annabawansa da mala'ikunsa Allah ya bayyana mana ya ce mala'ikun Allah ya aya a sunan laha muhammara wa ya kaluna ma yi umaru manzanni ma ma'akumai ne aya wallahu ya hakuka minan Allah zai kare manzo Allah shi ma'akumi ne wai la kuka anil hawa in huwa illa wahayu Allah baya magana a bisa kuma zuciya sai abin a da Allah ya masa da ke ki masa ya matsayin mu ga sahabai muna daraja su suna da kalala suna da matsayi muna kima masu amma ba a asomai bane ba ma asomai bane na'am yadda abu aduhu ce shakka wasu su su yi kurakuri a matsayin su na ne na yan adam a matsayin su na yan adam su yi kurakuri fi hayati rasulillahi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuma da wafati haka da mabayan mutuwar manzon Allah wanda suka aikata kurakurai amma kurakurai ne suka yi wa Allah mahalicin su ni ta kai wa kuma muka suka wa ko Allah ya ga mutum da Allah idan ne ni za ka annabi Adam da kansa yayi abin da ya kira aljanna ya ci dan fita ya so ko تاب عليه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو الرحيم الله لا يا متى annabi yunus bai fito a ya je ya fara cikin titi ba ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimi Allah sai muka yafe amma yadda ba ka har ranar mai ko sahabai ɗan adam ne irin su yi kurakurai naman cikin zan Allah sallallahu alaihi wasallam haka na bayan mutuwan shi din walakin sai dai idan muka ɗauki da Allah ce da kasa ban da abu alal mu'min muhajirina wani wanda Allah ya rage ni suka zaya su dukkan su ina Allah ce rabbi Allah wa anhu wa rabbu dukkan su inda na yarda da su in Allah domin shi ba sun yarda da su dan aljanna ya shafi mana ne za mu ma'auni gobe kiyama ina da za a auna ayyukan kafin shi automatic ticket ne da shi ana shi da shi wutan jahanni shi da ba su lokaci wai sai an auna ayyukan shi mai shi marasa kyau no ta fi kawai na su su yana yi amma wanda za a auna ayyukan su muni mu munan mu musulman da sahaban za a auna aikin kowa haka idan Allah wanda aikin alkhairi ke ya kai fifty wanda na kudan shi kuma fifty ina za shi ha aljanna hmm? ayyukanka ko da za su kai na kuskure ka su kai 90 alkutai da fiske hundred kurakun mutum a ayyuka alheri su kai one. da nawa ne na alheri ya ɗin kira idan ba shi ta ya gina mutum a ce kurakuran don wane ya kuskure da sai a duba alherin su da yawa sai mu rufe ne. Rufe abin da musamman lakin suka ce sahabbai waɗansu yi da ayin kuskure a zamanin manzo yi yake raye bayan mutuwar sama wanda amma idan muka duba maka hammaluhu min al'ada. kirin yadda suka jure ma cutarwa cutarwar munafikai cutarwar munafikai cutarwar kadaitawa cutarwar mushrikai cutarwar wanda ba su kuma ba walƙahar da yadda aka rika cirta su ana wahar da su wancan da yadda aka ta'azzar da su fi sabilin iman saboda wannan imanin da suka yi a kashe mutum a yayyanka shi ya ƙi barin Allah ya ƙi barin Allah ne. da irin wannan juriyar da ɗaukar wahala da agara da al'imanu billahi wa rasuli saboda imani nan da suka yi da Allah da manzansa ba sai compromising ba wadda a wata ila jim irin da'awa da kuka na ya musulmi nan a madina za ku kuma autar da jihar bangon duniya su kuma musulmi nan wa millar ibrahim حكومه السفر عند ابراهيم والدعوه الى الدين الاوسط لدعوات تقي الدين سيئ البركه سفر ابراهيم وبعض حقوق كثير عند سكتاير سكتاير سكتاير سكتاير سكتاير من هجرة الأهل وزن أورتي أو كيانين بسبب الزنجي والأهل بسبب الروح hijira fa suka bar makka da ɗan uwa da gonaki da kasuwancin da iyalansu da shahadansu da kukinsu da dukiyar suka bari suka miƙa wuta suka fita makka suka bar gari suka koma inda suke baki ba mai kunya da kotaro a kwaya ɗaya ba mai gida a ɗaya a madina haka suka hijira suka zo a cikin sai kun kafin sashi Allah ya tsare su duk saboda imani da irin jihadi da yaƙe yaƙe wani ya yaƙe yaƙe a rayuwarsa sama da talatin a rayuwarsa sun zamanin manzo Allah yana jihadi manzo Allah ya rasu bai tsaya ba yana bayan Abu Bakar da baka ya tura shi ba shi bai tsaya ba har zamanin Umar ya zo har zamanin Usman har zamanin jihadi suke idan muka duba irin waɗannan abubuwa da suke wa zambihi da irin kariya da suka san rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da irin kariya da suka san manzon Allah don manzon Allah ya rayu za a je yaƙi a harbo kibiya a harbo manzon Allah da kibiya sahabi ya zo ya buɗe kirjinsa ta jira a aiki ta da baya ya ce alhamdulillah duk da ba ta samu manzon Allah ba a harbin sahabi ya zo ya kan na da kanta da da ya kuma ta tsaya da ke alhamdulillah sun da manzo Allah yana rayu a kawo tara mutum ya tare da takwabinsa da hannun shi a gille mai hannu duk yana da tun da sai manzo Allah yana raye alhamdulillah an ya kamata mutanen da suka gabatar da shi waɗannan ayyuka ma wanda addini a rayuwarsu an ya kamata ma kawai ya rufe musu ya rufe ya rufe duk waɗansu kurakurai da suka yi amma da kuskure ɗaya ne a ce kawai a lokaci za a nuna wa duniya ban da waɗannan ayyuka jikin ma yamlikuna da dukkan abin da suka mallaka dukkan abin da suka mallaka sun bayar da shi wani ya fi ɗan shi ɗan shi ya mutu a jihari a jihadi nawa ne ya yi shahada ya ya ce Allah ba akbar gobe sai ya fi ko da su ɗan shi ya ce su je su ma an su ana kashe su su fito da wannan su ba su ce 'ya'yan mu ta kare ba ba su ce dukiya ta za ta kare ba to duk irin waɗannan abubuwa na sahabai idan muka kalle su ya kamata ya ji abu hadihi al-aqsa fi jami hadihi al-sana idan kai kumfiyarin yan kurakuran su ka auna yan kurakuran su kai irin waɗannan hadihi al-sana irin waɗannan ayyuka kyawawa al-azima manya manya da suka gabatar da musulunci wal a'malu salihah da manya manyan ayyuka na kwanin sahabai to sai ka ga kurakuran su kamar tsakon da suka jefa da akan ƙarfin kwamfuta dutsen dole ya ne ko ko kuma wata tsarafi ma'in wanda ɗigo wanda aka ci gashi a cikin kogi fiye ku ayyukan ku na alkhairi kurakuran ku nan ɗigo ruwa ne da ya ɗiga a cikin kogi kogin ya zama da ke ko haka amma da cikin karamin ne za a ɗauko a yi wallafi wallafin littattafai a kone irin waɗannan ayyukan alkhairi saboda tsabar rashin adalci da sharri cikin na ɗan adam wanda muka yi Allah kare mu da sharrin kawo kai to irin wancan wanda Allah ya kare su da sharrin kawo da su ne wannan suna fata an gane yace ta hanyar kafarati na kamar cikin ruwan ke babin babin shi kogi ruwa mai zuba mai gudu yace wala shakka babu shakka Allah Allah tarihi al'amarin tarihi a muhimmin Al'adun tarihi da rikin tarihi muhimmi ne sosai a rayuwar mutane da kowace kabila da kowace al'umma Kahuwar huwa shi tarihi yana nuna mana asalin shakkin wujuda zai baka zai karfe karfin cewa lallai wani abu ne ko wani abu ne ake wa yuhaddidu laha manhajaha kuma in kana karanta tarihi to tarihi zai tsaji kami aka irin yadda za ka rika tafiyar da rayuwanka ka ta tarihin fir'auna in kai mai mulki ne to yadda ya rayu da farnan da yi da yadda aka yi tsakani da shi zai rika mai nuna sai ta ka suna gyara maka hanya in sai ma da nuna suka ɗauko tarihin masu da suka yi kanta sai rika sai ta ka sanin tarihi yana saita mutum mun san tarihin arewa inda yake mun san tarihin kasa sardauna tarihin kasa kabalka mun san tarihin kasa murtala mun san irin wannan ana karanta shi ana risaiki nashi to sai ya saita ka ka ne za ka ɗauka ya zama to mashi gaba amma mutum ya zauna kara su ke san tarihin shi ba bai san tarihin yadda aka faru yadda aka yi kaza kaza ka razube da ya kashe ka a jiya ka ci AC ko a mutu shi zai jagora shi ne wata karanta tarihi sanin tarihi ya kan kara ah, samun ciyar cikin wata iska in tarihin su yana da kyau yakan kara cikin wani irin bajita da wani irin mai jarin haka ashe kakanni mu masu suka kafa nan ashe kakanni mu masu suka kafa in biyu da cikin iyayen mu da su amma mu zama ko yanzu kaman bayi ba ma kamu ashe ashe ɗaya biyu ma gonakin kakannin mu ne ba ashe aviation ma gonakin kakannin mu ne a nan ana akwai goyon ba mu su akwai jefo na so da sun kakannin mu jama'a su amma a cikin ya'yan mu wani ya taso daga kawai ya hana mu mutu a jefo ne ke ita irin abubuwan in ka ji tarihi da na suna yin biyu amma wani yanzu ne ya taso daga kudu ya zo ya yi shugabanci ne ke kan kawai su ba a kamar misali haka za ki samu sanin tarihi a zauna kara guje ba sanin tarihi yana fatar da al'umma fatar da al'umma shi sa za ka gani ina kan ka kuɗi abu a jarida su da ɓoye jarida yanzu in ka wani gusu a kalmaka jarida ta shekara hamsin a cikin kun manta tarihi bai manta ba ga shi a fata an gani to shi ne ma da sanin tarihi yakan sai ta mutane yujidu laha manhaja ya seta maka hanyar da za ka ci kai rayuwanka wa hafiraha tarihi zai kawo zai karantar da kai situation da kake a yanzu wa mustaqbalaha da yanda za ka tari nan gaba sun sahita sanin baya ha zai sa ka gyara yanzu sai da tunaka sannan ya sa kuma ka da san yadda za ka tafi fitan sanin tarihi ina fata an gani wa ma bil ummatin mallaki babu wata al'umma tas'a ila riyadati wanda take so ta zama sama wa tu'ti ta jagoranci al'umma illa wa wajaba alaiha dole ya wajaba akan samu shiga cikin hawa bai na mazuha da kona rayuwarta na yanzu da da daɗin tarihi da dole fatin da ta present nata yanzu shi zai haska ta masa yanda za ta samu abin nan nan gaba. Sassa mitin bulkuwa domin sanin abin da ya wuce da tarihi to shi zai sa ka riƙa ɗebo karfi jarumtaka da hikima da hikima ومقوسة بناء حربها من ذاك كنا يلقيك وإشراف مستقبلها من ذاك يا جبات انتكم tarihi. misali kamar shigo yanzu tarihin da ya fara suka karanta shi sosai suna karantar da ƴaƴansu suka yi kashin eh, tsaye sosai suka yi kwanci yanzu da mu ne nan aka yi kwayoyin da aka yi abba ya fara amma duk da haka da suka zama sun fi su waka tattalin kuma yana nan a zuciyarsu duk lokacin da suka samu abin nan sai sun rama sun san yadda za sun san yadda su kawai amma al'umman da baka kan jiyan ta nan jiya jiya din nan jiya din nan ma jiya jiya da shi nan a wancan mulki na shekaru da muka yi kullum yanka al'umman musulmi da rusa garuruwan amma har yau kullum Allah ya isa Allah fili shi wannan Allah ba nan ba a ba da suke so kanta da su kullum sun ka jagoran ganin irin mutane mu za a so su yana zakura yana jin jiki yami yana jiki kan shi ga wanda su za a to kaga sanin jiya da shi karan jiya da ne din nan sanin tarihi da rike ya mutu kasance a jiya ya muke yanzu ya zamo zaman to na ba ba abin da ke ba ka feta ta sai tarihi yace wa ummatun ummatin islam al'umma ba irin ma al'umma ma mutum ne kai za a yi tarihi da maka da su sun fi ba dubu a duniya ta dalilin zuwa annabin su suka kawo fi zaman lafiya kwanciyar hankali suka gama da eh, zalunci suka shirki da adalci suka kawo da duhu suka ta haske wa al'umma irin wanda al'umma ma wai kaya ma za a yi a cikin tarihi ya manta al'umman musulmi irin da farko na zamanin manzon Allah wa ummatun min ummatil islam auta in akwai tarihin wata al'umma da ya dace a karanta a da tarihin al'umma musulmi ya fi cancanta aula zai ghayriha misalika idan ka cancanta da san tarihin wadansu ma ya hamidu tarihuha min gaji, saboda yadda tarihin musuluncin nan ya ko dukin mana wadansu veteran mayaka manya manyan mutane a tarihi wa hudulati jarumai irin su Khalid bin Walid irin su Hamza su Umar bin Khattab wa kisarati da irin nasarorin da suka samu wanda su ɗan kaɗan amma suka gama da daular kumawa suka gama da daular farisa suka gama da su abin jihar suna ɗan ɗari uku da goma sha wance saratu irin nasarori da suka samu ya zuru inda huta su ayi ummatin idan ka iko tsarin tarihi al'umma musulmi to na kowace al'umma na al'umma musulmi karamin kuma to a al'ummomi tarihi za ka ɗauka burge tarihin yaraba a jahiliya masu 'ya'ya mata da wanda ikili kuɗi sun kala su kai ma wata ƙabila hari kuma suka rena su suka shi su kwato matansu a matsayin ayi in ka sayarwa a kasuwa zai burge ka ko tarihin yahudawa wanda ƙur'ani da na shi na tarihin kowane tarihin shi burge ka babu tarihin al'umman da in aka ɗauko maka ba ta sun a bari sai tarihin al'umman musulmin da suka suka za su manzo Allah suke tare da manzo Allah sai ta ɗauko maka kowanne sai ka ji jikin shi ma kaman ba a kawo kan nama irin namu ba sai ka ji kaman ba ma mutum in amana ne ba wanda ya kai ku in gaskiyan ne ba wanda ya kai ku in garun kakan ne ba wanda ya kai ku in kan ne ba wanda ya kai ku duk wata ibada da kasan sai kai mamaki yau sai suke bacci a ce ma suna wuce sallah kam kalilan min al-layli ma yahzurun Allah ya ba ka shaida an ka dare suke bacci lakin asabun yastaghfirun dabba su ba dauna suna istighfari تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كان نيسان تدحك الكريم في دورين يدعون ربهم suna ta roƙon ubangiji sallah cikin da abuwai har kuma ji tsoron alaƙa sama an da kwakwai a jannan sannan wani ma na da nahu duk abin da muka basu kuma yun na cewa da yake yi da umar da abubakar kullum yana kwakwace shi in sai na umar ya je ya bada kwaɗin dukiyan shi ya ce yau na shige abubakar shi abubakar ya ce ba da rabi aka je wani ko umar ya ba da rabi abubakar ya bayar su sai ne tabar wa iyalan sa ya tabbatar musu Allah ina a ta tsamu kana da ku duba lokacin da ake yi a irin ayarin da sai dina Usman kuma nawa ayarin kuma nawa yayyo lokin dillalai suka tare su tun kafin a shigo maka dan na kama na kama ɗan sauka ne sauka ne aka shigo sai dina Usman ya za ku ta wani babban adam yace na sai ka yace na kike haka ya tsara yace ina akwai wanda ke ba a saboda haka ya tsara a alhamdulillah ya yace babu ya Allah eh shi mafi hasanatu bi kasarati amfani akri amfani ba ni saboda domin ya ɗauki kuɗin da ya sanya a kuma ba da kuɗin da ke a sama da inda ya ce amma ya zai kai a kuɗi a wanda su kuɗi sama da na ya ce wa ya ce Allah ya ce kai da na babu kulitin ku duba obidiyar da irin ruma ya zo da yawon na madina da suka damar da sai kuma a hannun bayan ne mu duba yadda bai bude ya ta ɗagawa ya ta ɗaga ya ta ɗagawa manzo Allah sai kuma ba zai sai yake da amma abin da sai na wasu shi ne kaga da ya saya su kuma an bari shi fadila abokan ta'adda lokacin da suka zaga shi za su kashe shi hatta ruwan ma da ya saya masa ta hana shi wannan ruwan suka kashe goma daga gidan shi suka kace shi kuma to in bayar wani sun ce in ne sannan kuma ka ji wai mutum na ya kwana sallah sannan ka ji ya wuni da aiki a sannan ka ji same shi kuma a filin da ya kaman shi kuma shi ya yi tafi mun da ya kawar da kuma da ya kaji mutum da hambar da ido ya yi sa ya yi sallah awa biyu ido ya yi hamma hamma san hamma haka za ka to Allah ubangiji ya karba mana kowa da irin lokacin shi kowa da irin yadda Allah ya yi amma waɗannan ana tono abin da suke kasan sun fi mu jihadin ne sun ci ba a zo a mutu ciyarwar sun ci ibadar sun ci nemi sun ci kawai bugu da ƙari ba wani abin da duk duniya ba mai samu su sun wuni da abin da sun fi annar ido da ido abinci da shi su sha ruwa da shi sun wuni da shi a wannan haka tsere mu ko ba haka ba na an ce a cewa wani da ya ga sai ya fita shi da wanda ya ga shirgi da wanda ya ga wanda ya ga shirgi da wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga har a gangaro nan wani ya ga mutum na ashirin da ya ga shirgi kaga yadda ake masa a nan kaga yadda ake masa kaga hidiman da ake masa a sa mai talbiji a sa mai tabbata bai ta almajirin almajirin sai wani ya ga al'umma ga hikiman da ake musu a maulidin kuma da wani bayan gida da nake nan jikin wanda wani Allah ya kawo wani ya yi ɗan jini a wajen kome ne ne wa kafan lahun mumini na cikin dalilazi duk kina ta cikin window to yanzu wani gashi na wani ya ga ya ga ya ga ya ga almajirin wani lokacin da ake kara masa wani ɗaukata shi to balle sahabi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma shehi ba ba ma wani annabi Allah a annabi mafa shugaban annabawa ta mafi annabawa ne amma shi ba a kimanta shi ba a kimanta wani da annabin nan ba a shi subhanallah yake dalilin da sa al'umma musulmi ba kamar su suka fi cancanta saboda musulmi abubuwa walaki amma sai dai fi zilli ba su ummati saboda raunin al'ummanmu shi ake halhajar a irin wani na yanzu irin da wannan zamani bima kasabat aidi abna'iha ko sakamakon abin da yi musulunci da aikata a yau saboda rauni da aika-aika na musulman baya da suke yi ba ma ka samu shi ne ‘yan tafi shi ne mace riba shi ne ɗan liwadi shi ne matsayin giya shi ne ke zama club shi ne mai abin nan su wata aika aika da kasan wata dalilin haka sallaka Allahu alaina sai Allah ya tsora mana warasata shidati wal khanazir ya'yan aladu da birrai su ai Allah ya mai da su birrai da aladu hudawa fa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa abqa yau da su ne yau ina dora musu har ka ga musulmi ya ɗauko kafiri ya ce sai shi sai shi shi zai musulmi wanda ya ba ɗan uwan shi liyu ka duba irin kaskanci ke yayi ta mata kafa da zama su da da zai na sun kuya da moni ma ma ina sun kuya saboda tsabar rauni rauni wanda kuma ta ɗauko tarihin magabatan musulman ta zo irin mu ka yanke sai ka samu kawai irin aika aika musulmi in mu abu amma an mutu an jahilce har mutum da yana mutuwa a kan sai kafiri da mutu gabanin ya yadda ya miƙa tsakanci da kafiri ya yi danka masa soja ya danka masa ɗan sanda ya danka masa ɗan danka masa komai danka masa tattalin arziki da teburi da arziki duk ya ce shi ya yi kusurci shi zai rika kwanciya shi ya tafiyar masa da hankali kuke ku duba yadda ra'ayin al'umman mu ya zo a yau ba zai karanta tarihin mu ya ci ma da ya ce rabiyallahu anhu tarihin al'umma yanzu na mutum kuma bai san da shi ba ta da sallallahu alaihi wa sallam sai dan ba so ne ta rabbi Allah anhu dan ba so ne ta ce ji ma mu yi ta ro karanta maka dan wani sai ta ce a'udhu billahi wallahi wallahi Azan Allah ta aika aika in kaji in kaji aika aika da raunin imani Allah ya tsora mana cikin birnin Yahuda a sanar su suke controlling biyu. Tsora mana aladu wanda Allah ya matsa su aladu da birrai yau jikoki su suke ciki da al'amuran. Sai ya bada Israel gudu ya kira jikokin su yi. Canza kuɗi wajen ajiya. Ba mai amana a ƙasa duk na zahir da mutum can za a kai ajiya a wajen su. dole ba su amana foreign foreign account din foreign reserve namu hmm? da mutum ya yi kasan dukiyar al'ummar ba can zai gudu ya kai wajen su fito da da an yi luti america da an yi luti london da an yi luti german da an yi abin can kawai shi yana sai gina wani kata fara abu can zai yi gina a kasansu da ayyuka da jikokinsu su samu ayyuka shi kuma nan babu saboda tsabar wala hada wala kowace illa billah babu dabara babu karfi da irin halin da ba a illa billahi sai ku koma ma Allah ali ma'aikaci al-azimi mafi girma sai ya kawo baiti man yakun yakunu al-hawanu alayhi wa mal jurhin bimayyin kilamun yace man ya yakun dama wanda ya wulakanta kanta. to ya yakunu al-hawanu alayhi wani wulakancin da aka masan ba kuma bane kamar yadda mali jurfi mai yake kilahu duk matacce ta samu hawa ta rika suka da wuta kana ta kanta da ta sakabe kana fili to inda gawa ba ta jin wani sukan da kake mata ba haka mutumin da ya wulakan kansa ba da mutunci to dukkan mutunci da aka masa bai fili bai jin shafi bai jin rashi da aka samu gawa da suka sukan da halbura yanda aka jin shafi haka wanda wula kan ta kanki Yanzu duk da mutuncin shi baya jin wannan abin nan Eh shi ne haka wa masu bauta gumaka masu bauta a ina kasarin mutum wa abdar abu da na karanta aya bari da wajen da kuma kararrun mun mutum a Ya ce a kulu ce ina da ake muku fi zille ha da a ƙarƙashin wannan raunin da musulmi ya samu kanta to ya za musulmi ya samu ƙarfinci ya ƙarfafa ya san shi mai mutunci mai daraja mai tsayuwa da ƙarfafa ne ba mai jinjin da wani kane yake la'abudda min al'audati li tarihi ummatina dole mu koma sarki menene history na al'umman mu sahaban mu tabi'an mu na farko al al'umma mai daraja al-mushrik wanda ya hakkaka duniya na wanda ko an ce ta abu sai ya kula alaina ta amulu ina ina yawan karanta tarihin su da inda musulmi da inda musulmi ta ta da yanda yake wannan zai sauƙaƙa mana wajen gano abin ya muka rasa a tare da mu mu Kin mun rasa amana a yau muka karanta tarihi su muka ji yadda suke ko amana to wannan zai taimaka mana mu yi baibi cikin wannan bangare na cikin amana da muka rabu. in muka karanta tarihi su muka ji irin ibadan da suke yi da irin jarumtaka da suke wajen jihadi da yada da'awa wannan zai rayu da abin ya dawo da cikin noma. amma in ba ma karanta tarihin magabata to kullum a dankwafi mutu domin ba mu samu kwanci da ceki ba ba za ku ji wani abu ba ne yanzu idan aka ce musulmi za su su ci sabulu kafin turawa ya za ka gan su su da ah, wannan ai eh, wannan sabai ga tarihi ka karanta tarihi musulmi shi ya kirkiri agogo ah, ya za ka ji musulmi su suka fara likitanci a duniya shi ya kira da za su kiyaye ruwan ido masu kiyaye su fi shi su ci abu nan to mai da shi su fi kayan ido kuma ido ne su da ma ba a yi ayi Ko idan ka ji likitanci da menene da menene ta ta rika ruwa da mutum da tur mai Allah ba tur aljani ne mai ne da shi ka in ka samu kulli ya fara ba zai gurgurta a yaki ta da sun da sama suka kashe musulman da fashe suka ce bili tafan suka je suka da wasu da harshe suka dawo suna cewa sun suka fara kaza suka fara abinda suka suka kusa tura su, da wallahi suka karanta tarihi yanda mutum da Amerika ko UK ya dawo da ra'ayin su. Kuma mutum ya Amerika mai mai da bulbe zai bulbe. ai gara kar ka ga mai irin masu dawa yanzu in an su in ka ga ya ta daga nan kan yanda zai zama su muku bala'i ma ango to muku da wasu ke tukuku a dakin kan ke rika wani yawo shi da ne ko ka za yana yana abin nan eh, wani a kece eh, ya ba shi wa shi ne su gurshi ba to da can a baya a bi abubuwan su kwace in mutu aka ce a yi ta yake karatu ko a yi ta Allah ya ce kallon shi ba, to haka da bature da aka ce kasar larabawa ya fito ko egypt ko misira ko abinna to haka turawan suke kallon shi kamar wani irin kan malam da zinari ina kake a from egypt ina egypt ana buɗa ana kallon shi to da suka tura ya suka koyi duk ilimin da aka bukata sai aka kawo musu hannu takaddama gama da su gaba ɗaya sai aka ɗebi littana ba aka yi suka kalla su dama su yi karatun kuma yi da su da harshen su shine cikin nuna su su suka yi kamar yadda aka gama da yakin iraki ina an kwanaki duk tarihi na iraki sun fi su kai mamaki mutum da ke kasar larabawa yana research yana rubuta project amma sai ya hau jirgi ya jauni wani library a kasashen turai wannan ke littafin yi. haka ne a nan akan Allah ya rufa mana asiri to insha Allah ku daga nan sai za mu tsaya a nan ba da wani lokaci da in Allah raya mu gobe za mu ci gaba da wannan kasar ba yake bai fara bayanin abin ba Ina da muhimmanci karanta tarihi Allah ban ya mana muwafaka kuma Allah sallama mu kallaka shadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum